الله الرحمن الرحيم صلى الله ربي وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ولا mazala mai tsada amince ce ma zalu jibrilu yusi ne bil jari jibrilu mala'ika mai daraja bai gushe ba yusi ne yana mana wasici bil jari wato da makwabci na hatta annahu sayuwar risu sai da ne ya ala an ji ba zato ba ne hatta zanantu sai da na yi ƙinin an na husa yi wa zai ce a ba shi gado abin da annabi ke nunawa a nan haƙƙin makoci kama haƙƙin ɗan uwa ne bambancin su yi wato shi ne gado kuma duk mutumin da bai zauna da makocin shi lafiya wato lahirar shi na da matsala ayin ba manta ba ko mun faɗa disin ko kuma za mu faɗa inda wata mata ta wani azumi ta kwana sallah amma tana cutar da makwauciyarta kaga mun kan ko na ya ce ta, wannan tana wuta to duwa mu ake ma wanda ya mutu ya gama mu da yadda ke da rai wanda mai tunanin ya cuci makoci ko ya kulla wa makoci shari'a to idan sai sani gwargwadon shirin shi gwargwadon nisantar shi da aljanna na kawai wani dan makocin sha mutu sai yana dariya kai ka ce shi yana daga cikin wanda aka rubuta amma ba za su mutu sannan ma kyakkyawan mutuwa an kyakkyawan mutuwa in za ka yi dariya sai dai ka dariya fatar allah sa kai ma ka samu irin ta ba kai ma uban yaron dariya ba ko kuma wane ya mutu ko a jahiliya munnan mutuwa ala mahaukan mai yin ta ne kwaran gaske to kun ji annabi na ta ci na kuce sai da hatta to zanen tuhu to jibrilu na ta wasu ci sai da na yi kinin ana to sayuwar su um, to jibrilu zai ci a bashi gado ta dubu ake mawa

mene ba su da hankali ne ai ba ka dace ba abin da ya gagari Allah malam kasimu ba abin da ya gagari Allah ni nan na gani jaka ce a garinmu na san mai jakar ciwo ta yi jakan nan ta yi kwana da kwanaki ba ci ba sha aka tabbatar da za ta mutu aka ja ta kirere aka kai ta akwai garin wanda ake ce mu gola dama duk dabbobin da suka mutu can ake kaiwa aka kai ta can ta kwana da kwanaki tun da ba mu da kura in ka nuka suka zo cin ta sai ta shura kafa to ko zai ta haka ina ga maka dai ta kwanukan da ubangiji wuri mutane sai ga ta kafa ta ta dawo gida ni na sani a garin maka to kuma sannan malam jika ya gaya mani wani mutum a nan cikin kusban nan ya yi ciwo na shekaru kowa ɗaya ba kauna zai mutu kowa ya tabbatar mashi da mutuwa ranar kawai sai ya yi mafarki aka ce mai ya samu sabara ya daka ta ya sha in aka sha ta za a warki aka samu aka daka aka sha duk da shekarar nan ta kusan bakwai yana daki to da wani kududufi nan inda isa mai nan ya gini to inda yaran nan masu masu waldannan suke yaran yana baban juda daga wannan masallaci dai da alhaji bello to daga haka to kun san da a can da kudu tafiya ko ana ce wa kudu da himaloli to wani mutum ya je gona da ya dawo wannan mutum ba ya samu sauki ya fito da ya gan shi ai ya gudu ne kawai shi shi mutumin cin gari wanda ya duba ya tabbatar da wani ne ai wallahi ya gudu eh to ai shi ya ga abin da ba zai yi ba ne wannan shekara wajen bakwai dai ina jin wata kaza bakwai yana jinya daga daga sai daga ya manta da waje yana shan wannan sabara ubangiji Allah ya kadara mishi lafiya ya amai ne ko dame da zama to sai da ta takowa wani ya daguna yana gari haka sai ya ce a shi ya dai san ba mutum bane ba kawai don abin bai kama da a warke ba to wannan wannan da man sabi'u to gaji abokin babansu ne in ko ba an samu tangada ba ko yau sai ya zo gidanku kullum in ban da ranar juma'a sai ya zo to kaji ya fi wata bisa abin ake ballata na ci wato a na talatin nan ba ci ba sha to shi yana nan kuma da nefa fa sadda yake wannan ciwon mika ilo din nan fadda yarsu yana iya zuwa abuja kasa ya dawo to wannan abin a gudu kenan kar kowa ya ɗebe mu kowa ƙauna inda an ga jinya kuma duk masiba da ka ganta dan adam nake ganin tsananin ta a gudun Allah ba komai take ba in ya ga mace cire ta zai cire ta yanzu da kun ga duk masiba da ta fi ma kowa ciwo da zo to ba ka ba talauci ko to wallahi wani in wannan to na ta in ya soma wadata sai ya manta da yadda ake yin talauci Allah shaida Allah albarka ne ga Muhammadu to yanzu ka a daina ɗebe wa mutane kauna na'am ta ku ciwon ku ba na shan sabara ba ne ai ku sai dai ku samu yan murtaloli ku rike Allah rama mai kace Ehem. Ya kai nan Mm. a irin ake da mutu. Hmm. to ai aya Allah ce allura ba kawai ana yi da ba ne wake ba da waraka yanzu ka lura da abin da yan boko ke cewa aure da wuri na kawo bbs aure da wuri na kawo duk su gama to iyayenmu da kakanninmu akwai wadda ta shekara biyu ko ku tare da namiji ko haila bata fara ba kuma akwai wadda da hailan nan da ɗauka cikin nan kuma ta gama haihuwarta ta tsufa kuma ta shekara ɗari amma dubai yanzu sai da aka ruɗa duniya an yadda a yanzu na kafin shekara 18 amma kar a yi aure kafin shekara 18 takwas. Eh, eh. duk kuma a gama wani lokaci ta gama kuma ta zo ta yi tsinkau tsinkau wanda ko da ba a san shi ba ina zai kamar lokacin akwai wani malami farin ba da wa'azi a mm. kan wannan magana a an ruɗa mutane an gigita su akan abin da ba gaskiya ba ba mu ce kiwon lafiya fa laifi ba ne ba mu ce kuma kar a yi awon ciki ba to ba mu ce a kyaye lafiya wai yana da labar amma ka sani Allah bai canza shirin shi inda zai zai ya muhullahu ma ya sha'o to wai sabi wa inda hukumul kitabi ba ba. ba illa an da da shi ne-shi ne-shi. na ce baka yi ai shi na ce maka wai kar mu soke ai tsakaci tun da zamani ya zo duk wani kasin a duniya bai iya soka a wannan bai iya kuma hana shi in ka hana matarka to ka da ka aure za ka hana ta Izan ka hana matarka matar ɗanka za ka hana ta to kila ma mai aikin mai aikin likitan ma yaron na ka ya to amma dai edu kayanka ne inda iko ai duk abin da ka hana kanka za ka hana eka da ɗanka ko to an fi ƙarfinka Mm. Mm. Mm. Hmm. a yi kuke dala ɗan da ni tun da ka faɗa haka a ah, tarakato a ah, ah. an yi a kai wannan an yi shi ko masha mene masha ba tu hududal mumini ban kamanta fitar mumini ba mina duniya daga duniya illa misla khuruji sabi sai kwatancin fitar yaro min umi wato daga uwashi min zalikal fami daga wannan kofa wazulma da ko kuma fitar duhu ila ruhi duniya wato zuwa ga ruhin duniya to wannan famuru'i ne hadisin ba hadisin karya ne ma barra a hadakun lauka na fi baitihi muhammadun wa muhammada ne wasalasun muhammadatin an gan shi ko su di mm. wasalasun wa ta wasalasatun kaga tun da an sa ta to min muhammadatin za ka ce ba abin da zai cuci mutum in gidan shi da yana da muhammad da ko bi ko fiye da haka hmm. to albarka ce ai kaga za ta karu ma azuman ni'imatullahi ala abdin ni'imar Allah ba ta girmama ba ga bawa illa alaihi ma'unatu na sai wahalan mutane ta yawa akan shi duk mutumin da Allah ya ɗauka kama daraja aka ba shi girma to sai fa mutane ta ishe shi ko malami kaga ya samu dama karanta wato safi hanyar ma to ɗayan biyu <coughs> ko darajar duniya ba ta same shi ba ko kuma ya iya tafi da ita yi mana in ba ta same shi ba ya kaga babu mai zuwa gurin shi in ya iya ta sai ce to yau sai lokaci kaza duk mai son gani na kuma in ya gama to kuma dare na na najeriya ce domin malaman da suka kai kololuwan malataka to baccin na raba nasu bane to akwai manya-manya masu da yarinka wanda ba su su da lokacin da za ki fatawa gurin ka sai da daddare dole sai daga sha biyu to zuwa karfe hudu tunda su daga yanzu zuwa har yamma wani sai ya gama kallon labaran na na ata ba karfe tara ake fara ba a kare shi goma to sai ya gama da wani labarin sannan kila da wani program to da shike so ko da mitin da yake da shi to ko da abincin da zai ci to sha biyu sannan zai tambaya wani karfe da haka haka har sai hobiyar saura in duniya ta girma maga mutum dan ba ni mantawa mun taɓa zuwa abuja to da daddare nan yadda ka san kasuwa inda muke to kaji famallam ya hatamil tilkal ma'unata wanda bai ɗauki wannan wahala ba faƙad arrala tilkan ni'amata eulizawali ya bidar da wannan ni'ima zuwa ga gushewa abin nufi wanda Allah ya ɗaukaka darajar shi bai nihin ya taimaki mutane ba yana son ya koma irin su kenan to ai wanda ka gana zuwa gidan wani shi ba a zuwa gidan shi in ka lura mana duk wanda arzikin shi ba za ka ga an ta taru ba to masu taruwan nan me ya kawo su a ce mun nema to inda ba shi ba da suna da nasu kuma su zo to duk wanda ya samu arziki bai taimaki mutane ba to yadda ake barin gida a zo gidan shi bai taimaka ba shi kuma sai ya tafi gidan wasu Allah karka yi mana haka Allah ka ba mu to ka yadda mu hidimta wa bayanka ma alimallahu min abdin nadamatan ala zambin Allah bai san wata da na sani wadda bawa ke ba akan zunubi illa gafar lahu qabla an yasa gafar lahu sai ya Allah ya gafarta mishi kafin shi bawan ya nemi gafara abin amma hadisin maudu'i ne ba gaskiya bane ma kana ribu fi ba wani rangwamin da zai kasance a wani abu illa zana sai ya kawata shi abin nufi ko malamai babu rangwamen da zai kasance a kowane ɗan sai wannan rangwamen ya kawata wannan abin a ɗauki karatu a ɗauki karantarwa a ɗauki rike iyali a ɗauki shugabanci duk wani abin da ubangiji ya sa a hannunka idan ka rangwanta wa mutane abin to zai zama kawa abin nufi idan ka kama gurin sai a samu wanda zai kama gurin ko bai iya kai ka sai a dinga maimaita kuma darajar ka domin kun ga a wannan satin aka yi a kano wata yarinya ya shekara 20 da kaɗan matar wani shugaban kwasam ta tafi an dauke ta aikin kwasam malamin da ke karantar da su wannan trenin da za a yi an gama trenin an shiga inda zai karantar ita tana waje ya ce ta shigo ta ki sau ɗaya sau biyu a nan ko ji daka mata tsaka ko da ta taso to ta same shi fa sai ta girbe shi da mari to kira duba ko to ce dalili ba Allah ya taimaki mutane ne ai tunda wannan magana ta shiga duniya an wawatsa ana ta cewa a kore ta makaranta a kore ta makaranta radda kadara da Allah ya kadara wa mutane shan wahala ta kai matsayin da an ba ta certificate dinta ta kama ofis yadda mutane za su an san iyakata ka san komai Allah ya fi daidai ne shi da tamara ya samu karin daraja mu da muka ji ta mara Allah ya cece mu don sai ta nuna ka kana ba zazzage to zubube ka ta ce maka dan gane ko dan chad ko dan nijar dubara ɗari ba ta fitar da kai ko ko sai ta ci kuɗinka ina jin kamar kudanci ne ko to na amma dai sunan mijinta bulus to in ka ji bulus kuma galibi dikirtocin na nan jihar kaduna ne haka ba na filato ba to kuma ina filato ne ma dai ba su da yawa domin na filato sun fi sunan gargajiya irin nasu manjan damjan haka za ka jidu sunayen amma 'yan nan to jihar kaduna da irin to su sawa binin bushishi to sun fi kama michael barnabas john paul da sauransu da haka nan a ai ana kan maganan ne ai daga daga maganar jiya ne ta faru hmm. to kaji wannan Allah ya ceci mutane a kanta ma karihita ko na wala nuzi amin shayin ko ba a cire tausayi a kowane abu ba illa shanahu sai wannan cirewar ya aibata shi a kula ma, da su wala a to a wani irin fili ne hmm. to kuma wani iri kuma har yau amalin to ina na ibn fali shi ne huwa mana wanda zai kowa mu a na yi haka saboda in baka sana ibn fa'ilin ba za ka kashe karatun gaba ne ka bata na farko ai ka gyara na farko amma na ƙarshe can sai ka kashe hadisin wala nuzi'a shi wannan riko din malam bukar an ganshi ko ba a cire shi ba shi wannan riko din a cikin al'amari illa hu sai cirewar ya aibata shi shana wato fi'li maliya fa'ilinsa na ciki huwa to zai koma wannan nazo din hudin mankulin biyu ne yayi makari ta hun nasu abinda baka son mutane su gan shi minka a gurinka fala taf'alu don Allah kar ka aikata shi to bi nafsika da kanka idza khalauta idan ka ka Abin abinda baka san aga kana yi a fili to don Allah ko boye kar ka yi shi alama ce ta abin ba alheri bane a to cikin mu nan kai malam kasimu yanzu idan zaka ƙara aure wa zaka boye ma talla zaka rika yi ma har kana faɗa saboda a taya ka murna ai na samu ƙaruwar iyali ne ko kuma in yaron ka zai aure ko in yarinya in yarinya ka za ta aure ko ba ba ne ba Allah shi kyauta to in banna za ka yi ba ko kuma in yaron naka ya tafi yayi banna aka ce to ga cikin da ya to ba ta kyakkyawa hanya ba za ka yi damuci amma yanzu zan yayo auren an samu cikin fakai za ka ce wallahi mata yaro ne to haihuwar ta zo kuma dai muna gudun tukata ta zo daga dama to za mu kai ta asibiti yawwa sai a don gaba ka da to in ya tafi ya yi ɓanna ne fa in ya yi ɓanna ne fa haka da kai yarinyar ka ta yi auren ta haihu ko ko tana a hannun naƙuda to za ka faɗa a don gada to Allah ya shafa su lafiya a ce to amin amin to in a karkace ta yi shi ba ba ka san aji to abin da annabi ke nuna wa kenan duk abin da ka abin da kake koyan ka yi shi ba ka san a gani to don Allah ko aboye karkare shi duk abin da baka iyawa a fili to don Allah ko aboye karkare ai ba wani abu ne ba ya hana ka zina ne ya hana ka sata ya hana ka gulmata tunda baka iya yi a gabana to don Allah ko ba ido na Allah karkare baka iya cuta ta gabana to don Allah ko ko da na ko da na mutu don Allah karkare abin da kar annabi ke nuna mana kenan ba wai sai an tsaya ana ta kida yawa a'a ko ne ka san ba za ka iya a fili ba to don Allah ko aboye karkare shi ƙarya gulma ha'inci zalunci ko da duk abin da Allah bai so Allah shi masu biyu na ka gaishe shi ka bar shi mana da annin shi mai kulla maka sharri da yana da iko da baban ka zai zo duniya ka bar shi da halin shi wala ta jizi insanan to sai ka fiye ma fiye ma huwa fa'ilu in ana maka shari'a zan ka ce to za ka ɗauki matakin ramawa to ka ce Allah ba ya ramawa maka kenan ka bar mai hali da halin shi yau da gobe maganin maganin matsayaci bahaushe ya ce kyala munafuki da Allah in bai mace ba zai lalace baka taba ganin ƙarshen munafuki ya kyau ko da sarki ne shi karka damu kowa ke ma ubanka shari to yale shi da Allah mali da wali duniya annabi ke to ni mai hada ni da duniya mai ya hada ni da duniya ma ana fi duniya illa karakibis ta zalla ni ba ni da komi a duniya nan sai dai kamar mahayin dabbar da ya sauka isa zalla ya shiga inuwa ta hata shajarsa karkashin itaciya wai na kan dabba ne ya gaji ta gaji to sai ya tafi ƙarƙashin itaciya ya soke shimfiɗar ita ta hutar shi ma ya ɗanyi ɗan bacci to in ya farka ya za a yi ta za a yi mai da shimfiɗa ne a hauta ƙara gaba ko to jinkirin annabi a duna to jinkiri ne irin na mai jiran ya wuce ba magana daɗewa to inda ba za ka daɗe ba ina magana tattali to annabi na nuna mana bai tattali duniya ba ya tattali lahira ne sun maraha sannan ya tafi wata raka ha kuma ya bata mamin a hadin ya da ubi du'a'in ba wani mutum da namiji ko mace ya da da zai yi addu'a bi du'a'in da addu'a illa a atahu Allahu ma sala sai Allah ya bashi abin da ya roƙa kun ne san a cikin satinan da ya wuce wato kun ne san na gaya muku duk wanda ya addu'a Allah zai ansa illa dai ana iya an samu shi sabanin shi zaton shi tunda in ba ku misali daya kalla ne cikin mu nan a ce kowa matar da ya fara so ita ya aura haka samarin kuma da suke nan yanzu duk wanda ka sani kafin ya auri matar da zai aura su zauna sai ya so wata ya yi zaton tana da alfini to in Allah ya tashi zaɓar ka sai ya hana ka wannan kila haka hada da addu'a kai a baka to sai Allah ya amsa addu'a tunda ma ta kirki kake zo kai a ganin ka kaga ta kirki Allah kuma ya san tsinan ya ce to sai an sa addu'a kai baka mata kirki ita wannan sai hana ka samunta kai bakin ciki yadda ka san za ka mutu to amma kuma abin da aka yi fa daidai ne ba mamaki wannan da kake son to ta kure ma lalacewa ba mamaki za ta fi 'ya'yan iska ba mamaki tana gidanka tana zuwa ɓanna kai ta tana zama makattun banza rago kun shege yi ba ciki to kai kuma kai ta wahala rago to ka haifi ɗa kana nuna shi gira nuna ka ba ana yi ana yi wai ina gaya muku ne don karka nemi mace wadda baka same ta baka ta kunci ko ka kuncin ko ma ka ce to malam fa ya taba faɗan magana nan ba. to wallahi ba kira nake ko kuma Allah na son ta haifa maka madatan Qur'ani to ita wannan da kake son ita kuma balidiya ce ba abin da za ta haifa sai makorin jaki ko dan dako ba na so ki da ko ko da ki ne ba amma dai in ga ma da ci ga dan da ko wanne aka fi so saboda Allah in ga ma da ci ga mai kore da ki ne aka fi so saboda Allah to shine abin da nake nufi ba na so ki kore da ki ne ba ko da ko domin duk sana'a ce ko to wannan wai duma ta da kike so dan ga baka same ta ba dai na bakin ciki kila Allah na son kafi mutanen kirki ita kuma cikin ta duk mutanen banza ne hmm? eh, eh. Mm. Mm, tsine mata albarka. Bayan ko tana da auren wani? To ba ta da auren wani? To to. To karba ya karbi banza. Wal shar'an. Shi fa barbara ba aure ba. yanzu ba gidan ku aka yi kiwon tumaki ba to sai aka sa mu guda ɗaya ta haifi aya uku kuma ragunan da ke bin wannan tun ke sun kai uku ga mai laya ga mai yankan bata ga mai buzurwa in aka haifi aya nan to sai ku rarraba duku ba su uwa ke da yaya nan a to ai ma ya karbi abin da ba nashi ba yadda ka sani ne nan yanzu in ce wai ni ɗanka ne ko ka da ba ka yi hauka ba ni ma na yi hauka ba duk ɗan da ba a same shi ta aure ba gurin shara ita ba ta ma san da shi ba to sai da aure malam eh? a'a ba shara da za su tilasta mutum ya a'a duk wanda za a kai alkali ya wannan alkalin in ka bibiya bai sa abin da suke ba eh, eh, wannan alkalanci yana yin shi ne sana'a ba ibada ba sannan su iyayen yar sai sun je sun gan shi a gida kafin shiga kotu sun sai magana sun gama daidaitawa tukuna sannan sai ce tukubanni a haɗu kotu zan yi maganin shi to shi kenan eh tana ganewa a yadda take ganewa in tana da jinkiri bari in ga maka duk wanda ta gama haila yau yau ta wanke hailata gobe jibi gata har kwana hudu lokacin nan duk wanda ke tare da ita tana iya samun ciki amma idan mutum biyu ko uku suka bi ta lokacin to ba ta iya gane mai ciki Don na yi magana da wata wadda ta yi ciki inda ce to ya aka kika ce wane ya miki ciki ciki ta ce eh domin na yi wanka da kwana ɗaya muka sadu da shi sannan kuma ta yi da maza ba su wani sabu to kaga wannan ka lura haka ne ya damu to kaji Allah shi kyauta Mm-hmm. ai ba shi bane ko ya ce ko ba da ta ita illa biyu ta sa ba za a ba shi dan ba farko dai tunda ba ta da hankali ba a yadda da maganarta sannan kuma na biyu cewa kama cewa kama ita kama da mutum ba ta sa a bashi da domin ban gani a rubuce ba amma ga ɗabi a ciki na kwaikwayo izan ciki yana daidai sadda Allah ke halitta shi wanda mace ta fi gani in mai launin jini ce mai wata sifa ko kyakkyawa ko mummuna to cikin kan kwaikwayi wannan ba a rubuce na gani ba amma an jarraba an tabbatar da haka sannan kuma kama da wani ba ta sa a bashi a'a gashi na gaya maka ka fa ce an tilasta shi yanzu kai in ka auro ta ta yi fugire ka sai tilasta ka har bashi sai ka cika kayan sunan a to eh Eh. to kenan to gaskiya na taɓa jin an tambayi gumi haka ya ce to ƙarya ne ya ce duk jinin duniya guda ko uku ne ko biyu lokacin da ya faɗa ya yi bayani ne na daɗe da jin labarin zai amma ban kai

Eh. Eh. an dogara da kama eh. hmm. a misali ai kaga mun gamsu da wannan dama an ba ina nufin yakar ai kaga tun da mun san dama an bashara abu ya lalace to a dan kara ko ko hmm. to ina muke ina muke aw kaffa su min su'in mislahu ko ko Allah ya kame mushi sharri irin wannan abin nufi wai daidai da alheri da shi yake roƙo to Allah ya kare mai sharrin da ya yi wannan alherin domin kuka lura yanzu wai ya aure me yake fata ya samu ta akwai 'ya'yan da a haife su gwanda ba haife su ko kuma akwai ɗa namijin da a haife shi gwanda a haifi mace domin aka haifi mace kin tsantsiya ta je aure ta zauna lafiya kai mijin kai mahaifinta baka da kuka ko in ma ta zauna ɗan ƙorafi irin na gidan miji to ka ce mata ke wajen ki haƙuri haka da nake da uwarki da Allah ka ɗauko abin da zaka ba ta tafi ki tafi to idan ka haifi wanda shi ba ma aure ke gaban shi ba ba illa jajubo magana iri daban-daban ka gani Allah shi mana sauki to kun ji ai shine aukaffa anhu mina su imisalahu ma lam yada'u matukar bai addu'a ba bi ismin da zunubi auka ɗaya tarimin ko kuma yanko zumunci mamin ahadin yumaru ko mamin ahadin yu amaru ba ɗaya da za a sarautar da shi ala a bisa ga mutane goma Fasa fasa'ida ko fiye da haka illa ja a yawmal kiyamati sai ya zo gobe kiyama fil asfada a cikin maruruwa wal aglali wa to da kukumma inna lillahi wa inna ilaihi kun ga hadda mai mata da yaya fa ba wanda za a naɗa shi shugaban mutane goma ji annabi muhammadu sai gobe kiyama ya tashi igiya wato igiya ta karfe kafa da hannu wato kafa da wuya hukumi dai kun san shine a yi haka a ɗaura mutum ta baya nan kuma suna haɗi ka gane eh kowa sai an yi haka sai adalcin shi ya kwance shi sai dai adalcin shi ya kwance shi mamin a hadin ya da hular jannata adalci mala hamza abu biyu ne a yi war ushe fi gairi muhalli amin a war ushe fi muhalli to wannan ɗayan ya ishi sauran don ka aji abu a muhallin shi aika ga shi kenan a huta a takaice dai mala hamza abin da ake ne imtisalul mamurati wajnabul ta kawai a takaice tsoron Allah da shi ne adalci Mamin a ya da kula da jannata ba wani ɗaya da zai shiga aljanna yuhibbu ya so ayar ya kuma ila duniya wato zuwa ga duniya illa shahida sai dai shahidi ya na shi yana gurin an yarja ila duniya ya koma zuwa ga duniya fayu kutal a ƙara kashe shi ashara maratin sau goma lima ya ramin karamati wato saboda mutunta wanda yake ganin Allah na yi mashi gobe kyama alhamdulillah kwana